me la'ada misali wannan ne shi ne muka je da shi a misali ne kuma idan na je sai na shinkafa an kawo mai to idan aka kawo masa da aka kawo masa na siya a wajen shi misali na siya dubu goma to sai in bashi sai ce sai na da ne na ɗari biyu misali da aikin me kowace an kawo mai ne an kawo ya siyar da shi sai ce sai an bashi wani abu a to wannan kuma an bashi ya siyar ba dole a biya shi ba tarifin da kai ba na la'ada ba kai na dillanci kai tambayar da kai akan la'ada ce amma da ka tashi fassara ta kuma ka fassara ta da dillanci shi dillali shine wanda za ka zo kana da buhun shinkafa ko masara ɗari ka aje ka ce nemo min kwastoma idan ya zo ya siya kowane buhu zan baka naira ɗari shi mai kayan bai san kwastoma ba shi shi ya san kwastomomi so da zai je kantin wancan kantin wancan kantin wancan mai siyan ɗari mai siyan hamsin mai har haɗa kuɗi sai zai kawo maka cewa an siya akan farashin da ka bayar sai ka bashi ɗari ɗarinsa wannan shi ake kira dillali shi kuwa mai la'ada shi kawai a gurin yake a zaune shi ba abin da ya yi kawai kallo ana yi kawai kuna ciniki ya zo yana zaune aka gama ciniki sai ce to ina la'ada ladan me ake kiranta ma ka gani to wannan shine la'ada da malamai suka ce su yadda ba domin shi wanda yake an yi ciniki a gabansa shaida ne kuma shaidan ya karbi kudi to an soki shaidarsa a gaban kotu yanzu aka ce ka kashe ɗinka sai ka kawo waɗanda ka ba la'ada ta za waɗanda ya siye su <laughs> ya ba su kuɗi kagani su da aka shi sa wannan la'adar ta riga ta zama matsala su ta ɓangaren malamai ba su yadda da la'ada ba amma sun yadda da shaida da kuma dillanci wanda suka yadda a ba kuɗi dillali mai shaida ba su yadda a ba shi kuɗi ba a wajen fuka hau su turawa shine ake ba mai shaida kuɗi ake ba kaza kuɗi ake ba ake ware percentage na abin da za a siyar dillalai to dillanci shine yake da tunda in ba in ba dillali a tsakiya baka san me zaka siya baka san inda zaka siyar ba bisa dillalai akwai kamfanin nuka ma dillalai zaka sai da gidanka zaka je ka ba su su za su tallata in suna da website ko suna da rediyo ko suna da jaridu su tallata akwai gida na siyarwa a guri kaza ka kai mai gida kai ka je ka dinga yawo kana neman ina mai siye jama'a zan sai da gidana ina mai siye dole waɗanda su sana'a su ce hakanti suke buɗewa wasu suna ba da haya wasu suna estate harkar estate wasu suna harkar karɓar haya da ba da haya da kuma nemo mai siyan kaya tun za ka sai da kaka sai ka je ka gaya musu su kuma sun san inda za su je su nemo maka mai siye in aka yi ciniki sai ka ba su to su ma suna yin gaskiya suna rashin gaskiya in suka tashi rashin gaskiya da mai siyan da mai siyar duk sai su buge ku a siya miliyan goma su ce maka tara kuma su je su cewa wanda ya siya tara su ce lalle sai sha ɗaya kai nan ana ciniki da kai a sha ɗaya shi kuma ana da ciniki da shi a takwas an ce maka ya ki siyawa goma sai ka kai sha ɗaya shi kuma na an zo ana ce masa ai ya rage ya ce shi sai takwas ka baya su cira a can su cira a nan ai rubutun za su gaya maka abinda su za su rubuta ai su za su ah. ai kamfanin shi yake rubuta kawai za su kawo maka kudinka daban su kawo kudi daban su kuma su za su rubuta nawa aka ci kuma wata za su gaya maka kai gidan nan da kawa mu siyan miliyan goma sha biyu maka siya an tashi an tambaye ka ce sha biyu in ba haka ba to za mu bata cinikin ka ko baka san me siye ba san da za ka samu shi ba yanzu ne wasu kawai sai su zo su ce kai a ba su farashi suna da percentage kaza kawai nawa zaka sai da gidanka miliyan goma to shikenan muna da 10% miliyan ɗaya shikenan ku je ku nemo mai sai sai zo su haɗa ka ba su tafiya su ku gama cinikin su kawai 10% zaka ba su shi ma dillancin akwai mai sauki akwai mai rikici su ku yan la'ada mafi yawa zaka tarar ma karta suke a kasuwar ana zuwa ana sauki a ce zan na kama shi ma na ce na kama yau na ce sai su kama sau biyar wadu wanda ya kama din ya dora ɗari wani ya kama ya dora ɗari wani ya kama ya dora ɗari zaka suna zaune za a sai da kayan a zo a bi su kai kayan nan da ka kama ungo kai ma kayan nan da ka kama ungo kayan nan da ka kama ungo ke ba sa tashi su je ko ina ba su yi suka yi ba dillanci suka yi ba amma kuma su suke sa farashin abu a kasuwa ya tashi su annabi ya hana ai akwai ciki akwai waje akwai la'ada ciki akwai la'ada waje to in ka ji la'ada ciki mai siye ne zai bayar in ka ji la'ada waje wanda ya siya ne zai bayar to wata ran suna yin ciki da wajen ma <laughs> to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu